inna lillahi wa inna cewa yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajirni fi masibati hadha wa kalimni khairan minha yau kwanan wata a daya ga watan bakwai 2020 nake tabbatarwa da yan kwankwasiya amana na tuba na tuba na bi kula ba Allah na dawo gidana mai daraja don haka wannan na yi takaici na kuma yin takaici akan wannan doro da aka dora ni aka yi mini shigo shigo ba zurfi ina tafiya ta mai daraja aka zo aka bani mashin daga mashin din nan da rarara ibani ba abin da aka kuma yi mini a tafiyar gandujiya to don haka yau nake ladama na tafiya ta daga kwankwasiya zuwa gandujiya na yau na yi ladama ina tuba ga dukkan mutumin da yake cikin tafiyar a kwankwasiya yadda Allah yake yafar mutane ni ma a yafe mini wannan ladama da ne a karɓi tuba To ba za a ce can ɗin da ka je baka samu alfanu bane a can? To ai daman buƙatar maje haji sallah kuma na je sallar taɗiwa ba ta samu ba kuma don haka duk ɗan halal idan ije kasuwa ya ci kasuwa gidan uwansa zai koma. yanzu kasuwa ka cike eh ni magana ta gaskiya ni shagiri girgirbau na gane kuskure na magana ta gaskiya na san cewar tafiyar kwankwasiya tafiya ce gaskiya mai amana kuma wallahi daga yau zan riƙe yunwa ta zan rike ta in yi haƙuri akan tafiyar nan daman ni a kwankwasiya magana ta gaskiya ba wani ne yake taimaka min ba kwankwaso ya taimaka mini sani fam santa hima uban gidana ne eh, ba zan manta da yi ba sannan kuma ni dan halar ne a tafiyar gandujiya magana ta gaskiya rarara ne kawai taimaka min allah ya masa albarka allah ya saka da abin da ya mun domin ni dan halar ne. to mai girma gwamna mai girma muna ba abin da ya muni idan kuma a tafiyar kwankwasiya ko a tafiyar gandujiya da mutumin da ya taimaka mini bayan wayannan da na faɗa ya zo yi magana ga ni gashi to yanzu me matsayarka ni yanzu matsayata ina gaya wa 'yan kwankwasiya ko kuma ma 'yan siyasa ma su ko kada irin rudi na siyasa irin nawa da aka rubuta ni na zo na shiga kuma ina shiga aka kulle da ni ba wani abu azumin nan da ya kama haka ne azumin nan ni da iyali na da shinkafa bakin buɗe ma bani aiki su sani igo ya santa amma yanzu ga shi na zo na shiga tafiyar nan na zo na yi wan babu kadan babu to dan allah nake roƙon yan kwankwasiya amana don allah ni sha ba da daman ni dan yunwa ne yunwa ce ta sa aka rufe ni za a bani ruwan zanzan a heba ruwan zanzan bane to ba a ce nan gaba yanzu nan din ma za ka ƙara koma can ban suka kira ka to alhamdulillah dan jarida ni na ji daɗin wannan tambayar da kai min Da wancan, duk mutumin da ice da kai dama akon kwasi aka ga na fito kuma a nan ne suna kuma nan ne gidana don yau gari ya waye ka ce ba ka san mutum da safe ka ce kana son mutum da yamma ka ce ba ka san sa to akwai abin da ka gano magana ta gaskiya don ka ce kana son mutum da safe da yamma ka ce ba ka san sa to akwai magana to eh, ba magana ta gaskiya idan da wanda ya mun wani abu a tafiyar nan ta gandujiya ya zo ce ga wanda ya mun wani abu in ba in ba rarara ba magana ta gaskiya tsakani da Allah rarara alhamdulillah ya bani mashin kuma duniya ta gani kuma an nuna ni in aka bani abu dole duniya ta gani ni ma na duniya ne na kuma na jama'a ne don haka ba zan koya kowa ba in naira ɗari ka bani zan yaba maka a midiya zan gode maka da ka taimaka mini takaice ne shagiri girbo ya raba kafa yawwa apc yana pdp a'a ka daina cewa raba kafa ai na faɗa da azumi kai faɗan jarida nan da azumi muka yi magana da kai na ce da kai idan an taimaka mini da azumin nan ina cikin yanayi in an taimaka mini zan yi tafiyan nan idan ba a taimaka mini ba fa ina kan katanga to yanzu ga hira na durowa ta ta zo na duro gida na duro gida kwankwasiya daman ana aka sani to yanzu da wannan ido za ka kalli madugu yadda ka bayyana a baya cewa ka je gidansa a kafa ma ba takalmi Alhamdulillahi, dan jarida kai mun susa yadda yake mun ke kai ai duk mutumin yi kwankwasa ai mutum ne mai ilimi kuma mutum ne mai yafiya kuma da daman kwankwaso ni sha girgirmo ya gaya min ice ka kaje mun san Allah yadda za ka da gida Eh, ai tafiya kyawun tafiya dawowa kuma na dawo din a ya dan jarida ya wuce wai ma ya wuce wai ga zahiri da wai shi ma dubu mutum ne mai yafiya kuma mai afuwa kuma ya san me yake ya san me siyasa ai mutum yana iya fitowa ma daga wani addini ya dawo addinin musulunci kuma a karɓe shi in ya shekara dubu to don haka dama an kwankwasa da kansa ma dubu ya ce da ni sha girgirbau ka je ka wanke gara ka gani to alhamdulillahi na je na samu iya abin da Allah ya bani so nake wa gode wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma na gane gaskiya gaskiya ce kuma na zo na dawo gaskiya domin tafiyar nan ba wani abu za a bani ba a tafiyar nan ta kwasiya da Allah ya sa ne hakuri bai nuna yunwa ba da tuni yanzu mota ma ina da ita amma yanzu gashi a tafiyar nan an zo an mini kabarin tatsi ne na zo na rubuta eh gashi yanzu na zama abin tausayi gane yanzu abin da za a ci a gidana ma wahala yake eh? yanzu na dama nake magana ta gaskiya jam'iyyar nan ta yanzu yi wannan annoba da ta zo ita ma kanta ta kara lalata wannan harka ta siyasar avc wannan corona ta kara lalata tafiya saboda domin duk mutumin da mutum da muke a rayuwar mu ba mu taba ganin annoba irin wacce ma za ta so ta kai Allah wata ala ya ce duk mutumin da ya rasa sallar juma'a a je a majaji to kaga wannan annoba ta hana mu sallar juma'a to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajirni fi masibati hadha wa kalibni karamina allah karka maimaita mana wannan annoba duk shugaban da izo za mu ce gara na baya to yanzu wannan mulki na buhari idan kuma wani hau muka ce gara buhari to wanda irin masifa kuma muka yi ga hmm? wanda irin masifa kuma kake tunanin talo ba cikin wanda suke kira a tafi astara level ta uku ne to alayi astara level wannan irin astara level ana maka magana yanzu maganar da ake fa yanzu mutane mutuwa suke saboda an an tsare mutane kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gaya maka mace ce ta kulle kyanwa ta mutu da yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tana can ana mata azaba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni fa ba jahili bane akwai matar da karuwa ce ta ɗaya kayanta daga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ɗaya kayanta daga gaban Allah karuwanci take ta zo dokar jeji ta ga kare ina haram haram zai sha ruwa ita ma tana jin ruwa ta shayar da wannan kare Allah ya ce kar ku bincike komai ku saka ta aljanna to ina kai da ka kunne mutane ba abinci ya kake tunani shagirin tallafin nan da aka wa na corona bai je gidan ka bane wallahi wallahi dan jarida idan da mutumin da ya kawo min tallafin corona ni shagiri girmo ya zo yi magana a media ya ce shagiri girmo ka damun da kana kwano daya inda wanda ya bani na corona wallahi ba a bani ba ka ji ma ne maka na higa na higa eh, abin nan rantsuwa ni al'adun da zan ce da sani igwe farm center ya yi haƙuri tuba nake dama kuma shi ma sani igwe eh, mai neman tuba ne kuma mai yafewa ne kuma sannan ya nemo tuba na kuma na tuba na bi allah na bi wannan tafiya ta amana wanka dumbulin ya koma wancan tsarin ke kuma a ce yanzu ka fito daga tsarin a'a to ɗan jarida ai da duniya haka take kamar duniya misalin duniya misalin lahira wasu suna riga wasu suna fita ni da naji an ce wai dumbulin ya da ta kure da ta zo karshe wai izo ne koma wannan jam'iyya na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dumbulin Allah ji kanka da gafara Allah ya gafarta maka domin ka tafi tafiyar da ba da in aka baka sau ɗaya to ba za a ƙara baka ba don haka ina tausaya ma dumbulin Allah Allah iji ji ɗanka in kuma za ka gane ubangiji Allah ya ganar da kai yawwa sannan ƙarshe kuma roƙona daga bayani na na ƙarshe roƙona ga sanata mai yafiya dr rabi'u musa kwankwaso don allah don allah kwankwaso don matsayin annabi dan darajar manzan allah sallallahu alaihi wasallama da kai da masu ƙaunar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ni sha girgirmau kowa ya san ɗan yunwa ne an rude ni an yi min jigo ba zurfi an sa ni a tafiyan nan kowa ya san gidana kwankwasiya ce na zo na bi mutanen nan gashi da ina tafiya kwankwasiya da tuni motar nan ko wani ba harka ce da tuni ina hawa yanzu gashi sun zo sun sa ni a kabarin tatsi ne na zo ba wa ba kana zo dan youtube dina ma da mutane suke kallo na nake nishadantar da su ga ya arwa amin lahu babu nahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajirni bi masibati hada wa kalimi khairan minha allah ka yaye mun wannan masiba da na ga a bazan bazan tuya manta da albasa ba mutanen nan zai na gode wa bazalla na jamani hima aminina ne madagwal hiya daga hannuna aka sanni ubangiji Allah ya kara wa madagwal san manzan Allah sannan bayan haka wannan kabarin bature da aka zo aka sani a cikin kabarin ka san yi kabarin da ah, bature kamar ya kabarin bature ah to dan jarida an kaji kabarin bature ai ta baci hi kabarin bature nan sama da za a yi kalau amma ciki ta wasan yara maliki tono wuta a na can ciki ina tunguwa ta a cikin jam'iyyar nan ina tunguwa ubana a jam'iyyar nan ta apc na da ku ba da kamun ɗauki sai Allah sai manzan Allah don haka yau na gane kuskure na ni mai laifi ne to don haka masu ya kwankwasiya ku yi haƙuri. fara da mu daina ba kwankwasiya ce a gidan mu wani tsarin ba ya burge mu domin ga namu nan marmu mun rage Allah mafifici kullum shi za ya kare mu shari na mutum da arjan mugu da muguwa su kyale.